Da yake jawabi a taron baya-bayan nan da aka shirya domin nuna goyon baya ga al'ummar Falasɗinu a birnin Tamale, limamin al'ummar Shi'a na yankin Arewa, Sheikh Dalhu Abdulmumin ya ce, First of all, you don't need to be a Muslim to support Palestinians. You only need to be a human with feelings and emotions. Da farko dai baka buƙatar ka zama musulmi don tallafa tallafawa Falasɗinawa, kawai kana buƙatar ka zama ɗan adam ne mai tausayi. Zalunci a ko'ina barazana ce ga adalci a ko'ina, don haka rashin adalci ga Falasɗinu barazana ce ga zaman lafiya faɗin duniya. Ya ce suna goyon bayan Falasɗina a matsayinsu na mutane kuma ba a matsayinsu na musulmai 'yan shi'a ba amma a matsayinsu na masu kyamar zalunci. Ya ce lokacin da Rasha ta kai wa Ukraine hari ƙasashen yamma sun ce cin zali ne amma harin Isra'ila sai suka ce kare kai ne amma su a wurinsu zalunci ne. A nan akara babban birnin Ghana ƙarshen makon nan aka gudanar da wani taron wanda ya samu halartar jakadan Falasɗinu a Ghana Abdul Fattah Ahmad Khalil Al-Sattari wanda ya kira ga al'ummar duniya da ta dubi yanayin wahalar da al'ummarsa ke ciki a kiyaye mutuncin al'ummar Falasɗinu manya da yara da marasa lafiya tare da kira ga samun zaman lafiya Falasɗinu da duniya baki ɗaya. I pray to see the peace in the Middle East. I pray to see the peace to all the countries in this world. A gefen taron babban limamin al'ummar Shi'a na Ghana, Sheikh Abubakar Kamaluddin, ya nuna rashin jin daɗinsa da matsayar da Ghana ta ɗauka a kan rikicin, tare da kira da haɗin kai ga al'ummar musulman Ghana domin samun matsaya ɗaya al'amura. Kamin mu yi batun Falastinawa a nan gana muna da matsala na haɗin kai. kuka haɗa kai wasu abubuwa da ke tafiya cikin gari game da batun hukuma wasu matsayin da suke doka sun san lalle muna da haɗin kai kuma suka aka yi wani magana haka zai taba mu ba za su yi shi ba kamar shi wanga shekara ga abin da ke tafiya palestinin ga hukuma ta kawo wato statement ta nuna kamar tana bayan Isra. to haka ba ta yi lakari da kama akwai musulmai a gana ba da ba ta yi ta ba amma ba za mu blame gwamnati da yawa ba shi mu bile mu kawo na mun hadin kai shi zai sa mu samu matsayi daya wannan matsayin da kuma yasa sa hukuma ta ji tsoron mu wasu mahalarta taron su bayyana ra'ayinsu sunana Murjan Lawan magana da nake so mutane su lura ne Palestinian ba garin musulmai kawai bane akwai Krista daga Palestinian akwai other religion daga Palestinian da mu duba kan mutuntaka abinda bature ke ce mai humanity my grievances goes to the eh, United Nations su duba su san jan da su a kare yaki ga kuma a ba Palestinian incin kansu. A wani labari makamancin wannan gamayyar kungiyoyin musulmai na Ghana wato Comog a takaice ta fitar da sanarwa ga manema labarai cewa za ta fito ta yi zanga-zangan goyon bayan Falasɗinu a ranar Juma'a 27 ga watan Oktoba 2023. Shugaban kungiyar Hajj Abdulmanan Abdulrahman ya sanarwa muryar Amurka cewa suna samun tarnaƙi daga hukumar tsaro. Eh, muna so mu yi demonstration jama'a su gane cewa muna samun frustration mun ba da letter ma da Eh, the police command. Jiya mun zauna police command. It doesn't look like they want to support the cause and which I think it is not fair. In suna so su hana mu zuwa waje will still show our solidarity for the cause of the Palestinians. Rikicin da ya samo asali ne bayan kungiyar Hamas na Falasɗinawa ta kai hari ga Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda dakarun Isra'ila suka mayar da martani da hare-haren soja kan zirin Gaza. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.